yau laraba sha bakwai ga watan al-muharram hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da takwas, daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na talatin da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a sharia na al'imamul muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al-ajuri Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin az-zari'a ila bayani maqasid kitab shari'a na fadilati sheikh al-allama rabi bin hadi umair al-madkhali kamar yadda yan uwa suke bibiyan wannan karatu har yanzu malam yana kawo mana hadisai da asarai waɗanda suke bayani dangane da abubuwan da muka karanta a baya na aqida da manufofi da ayyuka da hukunce-hukuncen da aka yi makhawarij waɗanda suke almarika wanda suka bar addini kwata-kwata suke yin abubuwan da ya ci karo da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi daga wajen Allah maraukakin sarki su waɗannan mutane khawarij suna kafa hujja da alkur'ani suna kafa hujja da hadithi amma saɓanin yadda annabi ya kaba hujja da ayoyin kuma ya kaba hujja da hadisan za ka same su da alfahari da kuma tunƙaho na cewa a zo a kawo masu alkur'ani da hadithi a fayyace a bayyana masu abin da suke wanda ba mai kyau ba wanda kuma kana zama da su za ka gane cewa abin da suke akan ba daidai ba ne sau da suna fassara alkur'ani da hadithi ne da abin da ya masa daɗi a ransu da tunanin da ke cikin zuciyansu da abubuwan da suke so kaɗai, Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace amma haula'i amma ko su waɗannan khawarij ɗin fa'amarar amara rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama bi qatlihim annabi ya ba da umarni ne a kashe su limurukihim min addini sau da barin addini da gurɓata addini da lalata addini da suke yi Saɓanin 'yan ta'adda 'yan fashi saɓanin 'yan ta'adda masu kama karya da yi ma gwamnatoci ta waye kan abin duniya annabi ya ce a yaƙi waɗancan bugatu to amma su ma khawarij ga su da sallah da azumi da dukkanin ayyukan ibada har annabi ya ce idan ka ga nasu ma za ka raina naka amma tare da haka ya ce a yaƙe su ina fatan mun gano wannan da kyau mai dalilin yaƙansu limuruqihim min addini domin a hadisi annabi ya ce yamriku na ad-dini kama yamriqu as-sahmu min ar-ramiya mala yace faqata faqitaluhum Laisa, ƙitalul muharibin yaƙan da ake ma su khawarij ba wai ana yaƙan su ne saboda tawaye saboda fashi da makami saboda tsayayya da suke ma gwamnati ba wala ƙitalul bugati kuma ba ana yaƙansu saboda suna fito na fito ne da al'umman ƙasa ba wa inna ma qitaluhum limuruqihim min ad-din ana yaƙansu ne saboda barin addini kwata-kwata da suke yi wannan bayani karanta as-sarimul maslul ala shatimin rasul na ibn taymiyyah al-harrani juz'i na biyu shafi na 346 zuwa 349 malamin yayi cikakkun bayanai dangane da me yasa ne aka ba da izini da umarni a yaƙi waɗannan khawarij tare da cewa an ba da labarin suna addini in gaga sallansu za ka rena naka in gaga azuminsu za ka rena naka dukkanin abin da suke na addini suna yi da kyan da za ka ɗauki naka ma ba mai kyau ba ne an gano wannan da kyau ko to amma ka ce kuma a yaƙe su me yasa saboda su 'yan ta'adda ne da suke tara hanya da 'yan ta'adda ne masu satan shanu saboda 'yan ta'adda ne masu garkuwa da jama'a saboda 'yan ta'adda ne waɗanda suke fasa bututun mai saboda su 'yan ta'adda ne da suke tawayen kaba ƙasan kansu a'a me yasa su ake yaƙansu limurukihim min addini ana yaƙansa saboda su kafirai ne a'a limurukihim min addini saboda in ana yaƙansa saboda a ce wai su suna sun kafirta ne to ai da an halattar da kama 'ya'yansu da matansu da wawushe dukiyarsu a matsayin ganima an gano wannan da kyau ku su ana yaƙansu ne dab alli sharrihim sau da tun kuɗe sharrinsu kawai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fahim sharrun min ladina bagau alal hukami su sun fi waɗannan 'yan tawaye na bayafara sun fi 'yan tawaye na neja delta avengers waɗanda suke mashuwa gabanni tawaye wa ya juna lamin ajili a kaidatin wa manhaj mahala ce su waɗancan 'yan tawayen da suke ma gwamnati tsayayya sun bar addini sun bar tsari ne suna yin tawaye ba don aƙida ko manhaji ba amma su khawarij sun bar addini ne saboda me aƙidatan wa man manhajan wa ma min ajali an amur duniyawi sun bar yin da'a ga shugaba ne saboda al'amarin mi al'amarin duniya yanzu yan neji delta avengers suna yin abin da suka yi ne don abu bible don me saboda tattalin arziki suke yi su ojuku sun yi tawaye a najeriya saboda menene saboda kudi suke yi masu garkuwa da jama'a barayin shanu suna idan addini ne amma su khawarij da sunan addini suke shi sa banna a cikin addini ya fi banna a cikin al'amarin rayuwa ya kamata ku san wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa <clears throat> wahum sharrun min qutta'it tariq su khawarij sun fi yan fashe sharri alladina yakhrijuna waɗanda su ma yan tawaye ne wanda suke ma al'umma da gwamnati ta waye na hana ƙasa zaman lafiya mala yake cewa ya a tama fil amwal ya a tama fil amwal wa ma sha kala zalika ba abin da ke sa su waɗannan aikin sai mai son kuɗi da abin da ya kama da haka shi ke jan su waɗannan ɓarayi da ke tara hanya si satan shanu su garkuwa da jama'a son kuɗi ke sa su don so da dama wasu na cewa don menene aka tsani boko haram ba a tsani in neja delta avengers irin wannan ba harkar su ba ba fa iri ɗaya ba ne su waɗannan 'yan muna neman kuɗi ne yau da za a ce ga kuɗin nan za a ba su wannan abin da suke ba za su ƙara yin shi ba amma idan da za ka ɗauki duk kuɗin najeriya ka ba 'yan boko haram ba za su daina ba a gano wannan da ke ku ba su bari ba abin da za a yi masa kawai shine mai ko dai a gamsar da su da dalilai da hujjoji su tuba su bari ko kuma haɗa makami da makami a kara amma ba yadda za a yi su bari an fahimci wannan da kyau jama'a allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mali ce ha'ula il khawarij su waɗannan khawarijawa marar rasulu bi katlihim annabi ya ba da umarni da a kashe su lifassadi dinihim saboda ɓacin addininsu wa muruqihim min addini min dinillahi azza wa jalla da kuma barin addinin Allah kwata-kwata ne da suke yi sun bar addinin addinin na gefe su kuma suna ina su kuma suna gefe wa min huna qala shekul islam ibn taymiya rahimahullah to anan ne shekul islam ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi yake cewa innan rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bi sabar alal hukami ai mun samu cikin hadisi annabi yana yin umarni da cewa lalle shugabanni a yi haƙuri da su da irin zaluncinsu da irin fasikancinsu da irin sarransu annabi ya ce a yi mai a yi haƙuri da su dama haka annabi ya ce za ku ga asaratan wa umurun tankirunaha za ku ga rai da abubuwan da ba kwa so mai yiwa waɗanda suka yi wahala da shugaba kaga ba su za a ba mukamai ba kaga an ƙi kulawa da 'yan gidan da suka kafa tafiyan ma a ɗibo wasu sa annabi ya gaya mana wannan shi sa mu ba mu da kes da wannan matsalan kwata-kwata jama'a mun gano wannan da kyau ku dama haka annabi ya ce haka za a yi mulki kuma ya ce ma ansar tun daga kan mulkinsu abubakar ma za su fara ganin haka domin ya ce su yi haƙuri za su ga abubuwa iri-iri sai ce ku yi haƙuri domin yanzu an hana mu mukami an hana mu kuɗi ga wanda ya kamata su kaza duk ba a sa sun yi ba wannan mu ba kes ɗin mu ne. abin da muke magana a kai shin an yi ma 'yan ƙasa abin da ya kamata e to ya yi daidai an sa mu yi abin da ya kamata a'a ba a sa mu ba an sa waɗanda suka yi wannan ya yi daidai amma maganan manya in suna faɗa kai na ƙasa babu ruwanka giwaye ne guda biyu suna karawa ba wanda zai ci wahala in ba ciyawan da ke kasa ba an gano wannan da kyau ku shi yasa ba ruwanku da wannan kes din shi yasa annabi ya gaya mana karara su shugabanni me ake yi masu ana haƙuri da su ne ya amuru bi sabar alal hukam ana haƙuri ga shugabanni wa ya amuru bi qatl ahlal bid'a sannan yan bid'a irin na khawarij annabi ya bada izini cewa a yaƙe su a kashe su ibn ya yayi wannan magana a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na 470 zuwa 471 Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi mala yace li anna ahlal bid'a yufsiduna ad-dina saboda su yan bid'a suna bata addini wal hukam su ko shugabanni yufsiduna fil ghalibi bil ghalib duniyan nas a mafi rinjayen ɓannan da suke yi suna ɓata duniyan mutane ne yanzu misali matsalolin da suka faru a liberia lokacin rikicin su charles taylor duk waɗannan abubuwan me ya ɓata ya ɓata duniyan mutane ne an rusa gadoji an ɓata makarantu an la'anta asibitoci an ɓata kasuwanni gidaje da ma'aikatan gwamnati da an lalata su an kashe wasu an raunata wasu an hana kwanciyar hankali duk wannan rikita-rikitan duniya ya taba an gano wannan da kyau ku da masu shugabanni da masu gogoriyan neman shugabanci a wajensu ba abin da suke batawa illa duniyan nas filgalib sukan taba addini amma mafi rinjayen bannan da suke duniya suke tabawa ina fatan kun gano wannan da kyau to amma su irin waɗannan da aka ce a yaƙe su su addinin mutane suke ɓatawa addinin mutane suke la'antawa shi yasa duniya don ta lalace addini na nan ko to babu matsala shi yasa duk mutumin da ya ƙi ka don duniya wannan ƙiyayyen za ta gushe amma duk mutumin da ya ƙi ka don addini har abada wannan ƙiyayyen ba za ta ƙare ba domin ita addini ana ƙinka ne saboda hassada kullum kullun adawatu qad yurja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi wannan ba zai taba gushewa ba har abada sa ka daina bata ma kanka lokaci shi yasa idan zaka yaƙe kai yaƙe in zaka daure ka daure duk wannan kiyayen tana nan shi yasa yake cewa su suna bata duniya ne wa haula'i su kuma waɗannan khawarij din yufsiduna duna dinihim suna bata addini ne wa qa'idihim da aqidun mutane wa ƙulihim da kuma hankulansu wa bala'uhum wa sharruhum khatir malai ce bala'antuwa da waɗannan mutane da sharrunsu al'amari ne mai matukan hadari haza huwal fiqhu fi dinillah malai ce kage fahimtar wannan shine tsantsan ka fahimci addinin Allah yanda ya kamata annabi ya ce a yi haƙuri da shugabanni abinda waɗannan khawarij suke yi in ga kalla sai ke kokarin hada shi da abin da kuma shugabannin suke yi dan daga cikin shugabanni akwai shugabannin da suke kashe mutane haka akwai shugabannin da ke wawushe dukiyar mutane akwai shugabannin da ke la'anta dukiyar mutane duk waɗannan abubuwan suna yi su ma waɗancan abin da su ma ɗin suke yi kenan an gane amma sai aka ce waɗannan ku yi haƙuri da su saboda ɓannansu duniya suke ma waɗannan su kuma ka'ai haƙuri da su saboda ɓannansu mai lahira suke ma na barko su ɓata addinin ku su ɓata aƙidan ku su ɓata hankalinku to don menene mutum zai zo ya ɓata ma al'umma irin wannan ƙaramin yaro a zauna da shi a tunzura shi a ziga shi a ce wane da su wane ba aikin Allah suke yi ba saura ka je ka ga makami ka aikin Allah ka kashe su akwai ɗan boko haram da aka kama fa ana dukan shi na cewa kai shi fa ko yanzu ya ƙara samun dama wala sai ya kisan kai sau da duk wanda zai kashe Allah zai biya shi aiki yake ma Allah addinin Allah yake yi wannan wani irin aikin Allah ne wannan wani irin addinin Allah ne Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce alfaƙihu fi dinillah mai yafƙau haza wanda yake da fahimta cikin addinin Allah Shi ne wanda yake gane wannan domin da yawa daga cikin mutane sun ta surutu lokacin da su malam albani suke magana dangane da khawarij suna cewa ba sa magana dangane da 'yan ta'addan neja delta sun kasa gane su waɗannan malamai ne mujtahidai da su gane 'yan neja delta 'yan duniya ne su kuma su albani ba sun rayu ne don su kare duniya ba sun rayu ne don su kare mi addini saboda ka so suna magana ne dangane da matsalan da yake da alaka da addini me zai kama ma addini illa shi suke magana a kai waɗancan da suka gano 'yan neja delta avengers da sauransu suna da matsala to abin da ya kamata su cin da 'yan duniya ne suna rayuwa ne don su kare duniya su kuma sai su yi magana kaga division of labor kenan kowa ya kama wanda zai waɗannan su yi ma addini ko kuma 'yan duniya ku yi mawa ku yi ma duniya shi yasa malai ce duk wanda ya gane shugabanni ga inda suke ma kuma ya gane waɗannan 'yan ta'adda na addini ga ɓangaren da suke ma to zai kyakkyawan fahimtar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa na cewa a yi haƙuri da shugabanni waɗannan kuma ya ce a yaƙe su sau da nau ba ya zo duniya nan ne ya banga-bangan kare duniya zalla ba mafi mahimmancin abin da ya zo shi ne kare addini in an gama addinin abin da ya saura sai a kare duniya sau da al'islamu dinun wa daulatun allah maɗaukakin sarki ya samu dace mala yake cewa wa amma man ya siro ala katil khawariji kaga wanda shi yake gudanuwa dangane da ko a kan tafarkin khawarij fi masawalatul hukam na fito na fito ga da shugabanni warrafsi ala aktafi ahlul bid'a da kuma ƙoƙarin lallashin 'yan bid'a wa madawahum da 'yan bid'a wa majidihim da wa tamjidihim da ƙoƙarin zaburar da su wadda fa'i anhum da kare ‘yan bida'a za ga irin waɗannan wanda su sam ma ba su damu da wannan abu na aƙida ba su kullum ƙoƙarinsu shi ne shugaba ya kaza shugaba bai kyauta ba ai bi kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza za ka ga so da dama suke samun ma 'yan bida da kuɗi su ba 'yan bida kujerun hajji su ba su na umara su gina masu makarantu su gina masu masallatai su ba su manya-manyan motoci sannan suna yabansu in suna jawabe su kira sunayensu suna faɗin alhairai da ƙara ƙarfafansu idan kuma suke wani abu na rashin gaskiya za a hukunta su suke yunkura su je su kare su fahaza zalla an ki muhammadin duk wanda yake wannan ya ɓace daga hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa an ki salafis sale kuma ya kauce matafarkin magabata na ƙwarai wa ma arafa kaifa siru bi nafsihi kuma bai san yadda zai gudanar da kanshi ba wa bi minal musulmi na kuma bai san yadda zai gudanar da wasu ma daga cikin musulmi ba bai ma san me yake ba mashirmanci ne kawai shi yasa waɗannan ƙungiyoyi da ake kafawa na kare haƙƙin bil'adama masu fafutuka ba su fasan me suke yi ba sun kasa gane su malamai suna magana ne kan abin da ya shafi addini su kuma suna magana ne kan abin da ya shafi rayuwa ba san addini ba shi sa suna da matsala lokacin da aka ce an yi doka an takura ma 'yan shi'a suka zo suka dinga mai kumban baki ai su ma musulmi ne ai su ma kaza ne ya kamata a rubu da su ya kamata a bar su waɗannan ƙidahumai ne fa ya kamata idan aka zo ana magana an rufe kasuwa ko an rufe asibiti ko ba a titi ba ko ba a kaza ba su magana amma abin da ya shafi addini su ja bakinsu su yi mai su shuru a kan shi cin da ba sani ba yanzu alal misali sun ce a rabu da 'yan shi'a su duk abin da suke so rigimar 'yan shi'a da gwamnati wannan ya sa suka yi maganinsu mu kuma wajen abin da muke kallo shi ne 'yan shi'a suna cin mutuncin addini yanzu alal misali idan 'yan shi'a suka fito suna zagin abubakar da umar mu kuma sai muka yunkura muka fito muna yaban abubakar da umar tun da titin da ya ba nasu bane din na mutane ne suka fito muka fito kuna tsammanin me zai faru zaman lafiya ko ko tsaya sai a ce kawai mai shuru ana zaginsu? yanzu addininsu shi shine ka zagi Abubakar da Umar kayi addini mu kuma a cikin addinin mu ka yabe su yana daga cikin umarnin da Annabi ya bayar an gane yanzu kenan wane ne ya zo da tsokanan wani asali a Najeriya akwai shi'a ne akwai zagin sahabbai ba daga baya suka zo ba su ya kamata a ce abin da suke sanari, shi sa idan muka zo muna bayani dangane da matsalan shi'a mu muna magana ne janibin abin da suke na aƙida da ƙoƙarin ɓata tarbiyya da ƙoƙarin ɓata hankula da tunanin 'yan ƙasa wanda wannan abin ne yake bayuwa zuwa ga ta'addanci da gwamnati take yaƙa kuma take fada a kan shi in ba hana su waɗannan abubuwan da suke ma addinin da suke takama suke yi ba ba ta yanda za a yi a samu zaman lafiyan nan kamar misali khawarij ne za ka samu ɗan boko an ce mai sharhi ne shi don gane da abin da ya shafi mai ya shafi al'amuran yau da kullum sai zo yana magana kan dan menene aka matsa ma yan boko haram su kaɗai ake siyan makamai a yaƙa ba za a sai makamai a yaƙi waɗancan ba yaƙan yan boko haram mahimmancin shi in ya taka mataki dubu misali yakan yan Niger Delta Avengers bai taka mataki uku ba wajen muhimmanci so da ka san me kake yi ba so da su yan Boko Haram sun hada aikin yan Niger Delta Avengers ninki dubu suke yi ko da an gama da yan Niger Delta Avengers ko wasu za su taso amma yan Boko Haram ba ka kada yanda ka iya gama da su sau da matsalan matsala ta mece ce ta ƙida ce kamar yadda na sha gaya muku cewa wai an soke shi a jihar kaduna wannan an soke siyasan shi'a ne amma aƙidan shi'a fa tana nan siyasan shi'a shine su rali wa'azozi kaza da kaza wannan shi'a ka soke siyasan cikin addinin shi'a amma aƙida da manufofin shi'a wannan tana nan ya zama al'umma wajibi su tsaya su ta wa'azi har sai sun gansar da al'umma sun fahimci cewa shi'an nan hadari ce domin a nan jihar kaduna an soke su a kano an soke ni in ran da za su taɓar gazan sau kwashi jiki gaba ɗaya suka tafi kano suka je suka yi suka dawo to kuma sai me kamata ya ce duk ƙasan ne aka soke kuma al'asan da aka ga cewa suna da wani nufin wani taro na shekara-shekara ko lokaci bayan lokaci da suke yi in sun tashi fita nijar ko ghana ko chadi ko za su benin a raba kan iyaka a hana su fita in ko ba haka ba don kun hana sa a kasan nan ku za su iya silala jikin su je nijar su yi daga lokacin su fitini nijar sanda dokan za ta sanyi sai su dawo kun gano wannan sannan ya zama dole duk wani ɗan jihar kaduna ya fashi shiga taitayin shi domin matsalan abin da ya faru kamar damisa ne kai mata makami ta suma abin da aka yi mashiya kenan akwai yiwuwan ta farfado in ta farfado to ko duk wanda yake wajen nan ya shiga uku don an riga an fusata ta shi ne abinda bawo shi yake cewa an tsokano tsuliyar dodo an gano wannan shi ne abinda bawo shi yake cewa an tsokano tsuliyar dodo shi ne abinda aka yi ana nan ana zaune za a tsokano abin da zai zama mai zai zame ma al'umma mugun alaƙaƙai za a sha mamaki shi ne mai za a zo zaɓe idan gwamnan da za ku zaɓa ba ku zaunar da shi kun gaya mai wannan abin da aka yi a ci gaba ba ku yana iya yana cin zaɓe ce su ma suke musulmi ne a rabu da su kun gano wannan yanzu ba ga sarkin can wanda aka sanya masu yan budurwa ba ta yana shugabancinsu ya kuma yana ci a rabu da yan shi'a a yi addini suke yi a yi su ma musulmi ne da ya san addini zai wannan maganar kun gano wannan amma yayi magana akan cewa an sa budurwa ta jagoranci musulmin garin shi wannan ba illa bane annabi bai hana ba abinda babu ruwan shi yazo yana magana haka aka same shi fa yazo yana surutai irin wannan dangane da abin da yan shi'a suka yi a wajen jifa a wancan shekara na aikin haji shi in shi'a yake kawai ga mutane shi'a yake dan jama'a su san dan shi'a ne in ko ba ɗan shi'a ba ne to ya ja bakin shi ya mutane shiru kawai ya kula da abin da aka ɗaura shi aka na gargajiya in sun iya danne mutanen wajensu ba sa iya magana don tsoro mutanen wani wajen fa za su iya magana ke sa idan ba su san martabar raunin da ke kansu ba su san cewa billahi lazi demokaradiyya ake yi magana ya kowa yana da 'yancin ya maida mai da ita kuma karya tunanin ga waɗanda za su iya maida mai za a iya maidawa da ladabi za a iya maidawa da kishiyan haka shi za a gaya ma waɗannan sarakunan kowa ya iya bakin shi in ba haka ba suna shiga gonan addini za su sha mamaki kira muke ga dukkanin gwamnatoci su ɗauki irin wannan matakin domin za a rage aiki kuma za a rage ɓanna abubuwan mazahir na waɗannan mutane zai ragu allah maɗaukin sarki ya taimaki duk wanda yake sai ya taimaki addinin shi jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace malici akhbarana abdullahi ibn salih al-bukhari qala haddathana mukhallid bin hasan bin abi zamil qala haddathana abul malehi ar-raqi an sulaiman bin abi nashiq an al-hasan wa dhakara al-khawarij فقال hayara sukara askaruhum hawa wa khayyaruhum batil wa dalala wal hawa yake cewa babban malami al'imamul hassanul basari shine wanda ya ambaci khawarij sai ce masa hayara kidimammu sukara waɗanda suka bugu suke tambele humul hawa son zuciya ya bugar da su wa humul batil sannan bin ƙarya da son zuciya kuma ya sa sa cikin ruɗani waddalal da ɓata walhawa da kuma son zuciya waɗannan abubuwa su suka saka su su kai su cikin musiba su kai su cikin bala'i suka sauka kan ƙa'ida da tsari na addini laisu bi yahudin wala nasara su ba yahudawa ba ne su ba kiristoci ba ne wala majusun sannan su ba majusawa ba ne ma'ala ya ce fa'in saha haza an alhassan in wannan ya inganta daga al'imam alhassanul basari faka annahu la furuhun in ka lura bai kafarta khawarij kun gani wannan karatun ne fa lokacin da muka yi shi a wancan wajen akan cewa shin khawarija wannan ana kafarta su Na ce ba kafarta su waɗanda suka ja su fa khawarij din ne fa a wajen fa wai dan me za a ce ba kafarta su babban matsala abin da ke damunsa shine na farko ba su karatu ba kwata-kwata ba su yi shi ba sanda ake karantar da su hankalinsu ba kan karatun yake ba hankalinsu na kan wani abu ne can daban suna da kallon ina za a samu kuɗi ina za a samu suna ina za a samu kaza sai zama madaran karatun da ake karantarwa ba su fahimta ba har ɗaya daga cikinsu ma yake gaya ma wani aminin mu cewa sun ci amanan mai gida za a zo a yi fassarar wannan cin amanan da suka yi mashi cin amanan na komi na addini na zamantakewa na dukiya da sun yi kun gano wannan da kyau ko shi yasa su waɗannan za su haɗu da shi ranar kiyama za su gaya ma Allah sun yi ƙaniya a duniya don ba abin da ba su yi ba kuma kafin a aje lahiran sai an gaya muku irin ƙaniyan da aka yi domin ya kamata ku gane Allah madaukin sarki ya zama tare da mu to shine sai malai yake cewa in ya tabbata faka annahu la yakfuruhum shi al-imam al-hasan al-basri kaman bai kafirta waɗannan khawarij din li anna salaf saboda su malaman farko ikhtalafu fi takfirihim sun yi saɓani dangane da kafirta su shin za a su ko ba za a su ba an gano wannan da kyau za mu tattauna wannan matsala kamar yadda na fara yin ta ne a baya ba ma sai na ce muku wani abu ba ai da a ce khawarij an kafarta su arna ne su ake yakansu za a kama matansu a matsayin me bursunan yaki za a kwashi dukiyarsu a matsayin mai ganima sahabban annabi da suka yaƙe su zamanin sayyidina ali ba su ɗibi ganimansu ba ba su kama su a matsayin bursunan yaki ba amma su kuma in sun yaƙi musulmi suna ɗiban ganiman musulmi kuma suna kawo musulmi a matsayin bursunonin yaƙi wannan ya sa sanda na ali ya nasara a jamal suka ce mashi ya kama aisha a matsayin bursunan yaƙi kuma ya sadaka da ita ali ya ce matar annabin suka ce ko matan waye ya ce ba zai yiwu ba to yana daga cikin dalilin tawayensu don me aka yi yaƙi ba a kama bayi ba don me aka yi yaƙi ba a ɗibi ganima ba don me aka yi yaƙi ba a yi kaza da kaza ba yasa saboda su addinin su ya gini ne akan hawa an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuna gane khawarij duk wanda yake ba khawarije ne yana fara maka magana za ga yana maka korafi ne na rayuwa ne da kullum an gano wannan korafi na rayuwa ni abin da ke bani haushi da ku ku dinnan da muke karatu da ku shine wai waɗannan abubuwan ba ku ganewa kana zama da bakawariji ba zai ta maka korafi akan an karanta kulhuwallahu ba daidai ba ba zai taba maka korafin idza jaa an aje ta ba a mahallinta ba amma zai fara maka korafi akan kudi wai har yau ka kasu gane wannan bakawariji ne zai fara maka korafi akan an naɗa mukami ko an sa sarauta ko an yi kaza ba haka yi kamata ba wai har yau ka kasa gane wannan kawariji ne ko ba haka yi kamata a yi kaza ba ya kamata a yi kaza ne in ma zai magana addini zai ɗauko siyasan addinin ne ya ce zai magana a kai amma tsantsan addinin da ƙidan addinin ba shi zai magana a kai ba amma wai har yau ku kasa fahimtar wannan har yau ku kasa gane suwanar suwan khawarij ne in gaga mutum ya gane ya ki gane ya ku wallahi mai yiwa shi ma khawarij ne abin yana mai daidai ne an fahimci wannan da kyau ku abin yana mai daidai ne yadda ka aji akuya inda tumaki suke za ta ji abu na banban ɗiyan uwan juna ne kawai kalan jiki ne sha banban da juna allah maraukin sarki ya kiyaye za mu tattauna don da al'amarin kafarta khawarij da kuma rashin kafarta su malin zai kawo mana cikakkun bayanai da kanshi a nan ba sai mun je wani waje ne za mu yi lalibe mu zo da shi ba yana nan zaune Kwanci a cikin littafin nan Allah madaukin sarki ya taimake mu malin ya ci gaba da cewa fasahaba lam yukaffiruhum so sabon annabi ba su kafirta khawarij ba mun gano wannan da kyau ku to jama'a ga fa zunguriran bayani wanda malin ya ɗauko mana daga Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani alaihi rahmatullah mun gane yace sahabbai ba su kafarta khawarij ba to kafin mu je adadin sahabban da ba su kafarta su ba bari mu ji menene ibn taymiya ya faɗi mala yace qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah fi min haji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'atul qadariyya a juz'i na biyar shafi na 247 da shafi na 248 ya ce wa ma ya dullo ala anna sahaba lam yakfuru khawarij daga cikin abin da ke nuni ko dalili ko hujja da ya sa sahabbai ba su kafarta khawarij ba annahum kanu yusalluna khalfahum saboda suna sallah a bayansu kun gano wannan me yasa sahabbai a zamanin su khawarij da suke zaune suke rayuwa tare da su ba su kafarta su ba khawarij ba su tawaye sun bar masallatan sahabbai ba suna sallah tare da su ku ji ka'idan farko to idan khawarij suka dina sallah a bayan ku ba za mu tattauna na gaba domin suna sallah a bayansu wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda wa ghairuhu min sahaba da wani daga cikin sahabbai ya sallona khalfan najada al-haruri yana bin najada al-haruri sallah kuma ba kawarije ne mun gano wannan wa kanu aidan yuhaddisunahum wa yaftunahum wa yukhatibunahum kama yukhatibul muslimul muslim su khawarij din sukan zo su yi tambaya a ba su ansa su zo su zauna a karantar da su har ma su yi fatawa a ba su fatawa ana mu'amala da su mu'amalan musulmi da musulmi za mu tattauna wannan a gaba ma'ana ce kawarja wanda kawarjancinsu bai kai waɗancan ba ne sanda suke cikin jama'a suke tare da wa da jama'a sanda suka ware fa shine maganar da yake sanda suka ware suka tafi heraura suka fara yakan jama'a da magana da makami lokacin ne aka ba da izinin a fito na fito da su kaga maganin bin sallah a lokacin bai taso ba irin waɗannan karatun ne jahili sai zai sai ɗauko maka madadin ka je ke bincike mai zurfi ka gano shin a wani yanayi ake wannan eh an san su sun fara fahimtar aqidan khawarij yanzu misali a jiya ne a wani karatu ne muke magana dangane da Muktar ibn Abi Ubaid as Sakafi cewa su ne suka danne bangaren Iraki su Abdullah dan Zubair su kuma suka tare ina suka tare Hijaz sannan su kuma Abbasawa suka tare Sham anan muke karatun nan an gane a cikin shari'a risalatar tadmuriya ne eh to shi wannan muhtar ɗan abi ubaid a sakafi a zamanin shi kafin ya shiga rudani sahabbai na bin shi sallah har ma sai da ya aure kanwan sayyidina umar kuma limamin sahabbai ne ana nan da lokacin da ya tafi iraki ya fara fafutuka har sai da ya kai ga yadda awon cewa shi annabi ne ana mai wahayi ƙarshe da awon shi ma Allah ne sai da ya kafa dola mai ƙarfin gaske dolan da biyan da kake tsammanin ta kai ta wuce ma to sai ka ga wanda suka sa son zuciya sai su kawo maka to ai ga sahabbai suna bin muhtar dan abi ubayd as sakafi sallah sai ka ce a yaushe ayoyi suka bi sallah da akwai lokacin da wani dan cikin garin zariya nan ya dauko wannan da'awa na cewa bai kamata a raba masallatai tsakanin izala da ɗariƙa ba sau da ga sahabbai suna bin muktar sallah shi kuma muktar ina hadda awon annabta ya yi hadda awon allantaka ya yi sai ce maka wanda ya wannan da'awan mai hukuncin shi addini sai ka ce kafiri ne sai shi to ga sahabbai na bin sallah ya rika bi ya rika bi ya rika bi ya rika bi mutane suna ta sauraron shi ƙarshe lokacin da ya zo da wannan magana wasu daga cikin 'yan zare lokacin ina tafsiri a unguwan ƙaura suka naɗo shi suka zo man da shi har gida aka zo aka zauna a gabansu ya kawo waɗannan maganganun na ce kaiwa ne ka natsu nishi kuna yaudaran mutane kuna mutane ƙarya ta ce wannan magana da ka ɗauko a siyar kana karanta mutane dukkaninta ka ɗauko maganan da ibn al-asir yi a cikin littafish na tarih al fit tarih ka ɗauko maganan al wani haya da tarihul islam ari tun magangani iri ɗaya ne a ɗaki na ne na tashi na zaro littafan nan na karanto ƙadiyar duka suka ji a farko ne yake da aƙidan ahalus sunna sabai suka bi shi daga baya ya ɗauko wannan aƙidan suka kafarta shi suka daina bin shi sallah suke watsi da shi tun daga lokacin wannan da'awan ta mutu a sannan sun yi ƙura za su yi magana ce ku ja baki ku mutane shiru da kuna bincike wannan abin da ya maku da bai maku ba yanzu ku da kuke rufa mai baya kuke ta bin shi ba ɗan bida ko ɗaya ko ahalu sunna ne yake amfani da ku ana zuwa masallatan ku na ahlus sunna ana samun yama yan uwanku ahlus sunna shubuha ana sa sa a cikin rudani sau da kawai ya zo ya nuna muku abu a rubuce haka gairo wannan magana ne sai ya zo a ɗauko maka sai ya ce kun ce suwa na khawarij ne ba ku zuwa masallacinsu kuna yin sallah to me yasa gashi sahabbai irin su abdullahi dan umar suna sallah a bayansu sai ka ce a yaushe a yaushe suka yi sallah da sabayansu kawo mutum ne ya ɗauko maka ga hamza ya sha giya a gaban annabi sai ka ce a yaushe ya sha hmm? ga sha tarihi an ce ga umar ya je zai kashe annabi har sai da annabi ya ɓuya sai ka ce a yaushe kuna fahimtar wannan da kyau ku in ba ka da irin wannan ma'aunin ku za a sa ka cikin rudani khawarij da aka ce a yaƙe su ya za ka bi sallah sai inda ya fi ƙarfin kafa kamar yadda suka zo suka mamaye madina suka ansha masallaci suka ansha komi ƙin bin su sallah zai iya zama haɗari ga rayuwanka shi sa sayyidina usman ya ce a je a biyu su don a zauna lafiya ba wa don bin su shine daidai ba an gano wannan da kyau ko irtikafa a khafa dararai ne ne kuma saddu zari'a ce jama'a kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mali ce kama kana abdullahi ibn abbas kamar yadda abdullahi dan abbas yujibu najada al-haruri yana ba najada al-haruri ansa lamma arsala ilaihi yas'aluhu yayin da ya aika aje ai mai tambaya an masail dangane da wasu matsaloli wa hadisuhu fil bukhari hadisan suna cikin bukhari in abu ya rikice masu za su aiko yanzu mafi yawancin khawarij dinmu mafi yawancin abin da suke aika dukan mu suke saurara da katukan malaman mu suke za ke ji dama su khawarij ba su da malamai ai ya ka daga san wannan ba su da malamai tintini kuma har yanzu ba su da malamai in ka gana maka tara khawarij ka tambaye shi ka ce waye malamin ka wa malamin ka bai da shi in yace wani malami na ne sai ga shi ma zuwa yake koyo ai ba yaro yana daukan yaro ne an fahimci wannan da kyau ko yaro na daukan yaro ne mala ce wa kama a na fi ibn al-azraq an masail Mash'ura, kamar yadda ibn abbas ya bada ansa ga fi dan azraq shi wani ba khawarije ne cikin wasu matsaloli shahararru wa kan nafi yunaziruhu fi ashiya bil qur'an shi nafi ya je muqabala da Ibn abbas ne dangane da wasu matsaloli na alqur'ani kama muslima kama yatanazaru al-musliman kamar yadda musulmai biyu suke zauna suna tattaunawa haka ibn abbas sai ba shi lokaci suka tattauna mu ma ba mu ce ba ba a tattauna da khawarij ba ba malai isa alifan tamiya tattauna da su ba ba idris Ablaziz bauchi ya tattauna da su ba eh ana tattauna ba wanda ya hana tattaunawa ai ko yanzu ga suke tambayan addini za a ba su ansa wanda ma suke da makamun an gano wannan da kyau ko suna zuwan ma su zagaye malamai ma wasu a su wasu a ofishoshinsu su tamboyin addini a tattauna duk suna wannan ayan sani amma abin da kawai ke sa a cire maka anan su kafire ne a ba wanda ya kafirta su ko da ake yaƙi da su ba wanda ya kafirta su su ne dai sun kafirta al'umma kuma don sun kafirta mu mu ba za mu yi fushi mu kafirta su da irin sarran da suka sa a ransu ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mali cewa ma zalat siyartul na ala haza wannan tsari na tafiya a bisa haka yadda sabai sau gudanar da khawarij ba a gushe ba ana tafiya akan haka ma alohun murtaddin ba a sanya su sun yi radda ba kalladina ƙatala siddiq kaman waɗanda na Abubakar ya yaka shi Abubakar ya yaki waɗanda ya yaka ne saboda me radda shi kuma Ali ya yake saboda me tawaye haza ma amr rasulullahi sallallahu haza ma amr rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi kitalihim tare da annabi ya bada izini a yake su fil ahadisa sahiha a cikin ingantattun hadisi amma har yanzu ba mai bane ba kafirai bane to tambaya anan da za a zo a yaƙi sai a kashe khawarijawa za a masu wanka a sa masu likafani a masa sallah kun yi shiru eh ko ko za a ja su ne kirarrar a ji a binne saka kawai kamar yadda ake binne jaki wannan karatun kuma yana gaba shi za karatu ga musa da alaka da juna in ka ce za ka ji falle ɗaya ba ka ji ɗaya fallon ba za ka sha mamaki don za ka faɗa abin da ba shi muka faɗa ba yanzu za mu tattauna wannan a gaba ya ake da wakin khawarici duk da annabi ya ce kila ba a halin na kuma ya kuka ce su ba kafirai ne sai mu gaya maka shin duk wanda ke shiga wuta kafiri ne eh ba kafiri ne kadai zai shiga wuta ba duk da na san wannan hukuncin yana ma da yawa daga cin awalu suna zafi da makaki akan ba za a kafirta khawarij ba haka za ku hakura mala yake cewa wa marawa min annahum sharru qatla ta adimis sama kuma tare daga hadisi daga annabi ya ce khawarij su ne mafiya sharrin gawawwakin da aka kashe a duniya khairu katilin man qataluhu kuma annabi ya ce su ne wanda khawarij suka kashe shine mafi alherin wanda aka kashe a duniyan nan baki daya an gane wannan da kyau ko shi yasa malamanmu da khawarijawa suka kashi su wallahi sun ji daɗinsu su ne khairu katla ta ta'addimin sama an gano wannan da kyau ko Allah ya taimake mu malaje fil alladhi rawahu abu umama wa rawahu tirmidhi wa ghayruhu ay annahum sharrun alal muslimina min ghayrihim su waɗannan khawarijawa sharrun su ga musulmi yafi sharrun su ga kafirai yanzu kafin ba khawarije ya tada hatsaniya a garin arna ya tada a garin musulmi ɗari ba khawarije kafin ya cutar da kafere ɗaya ya cutar da musulmi dubu shi yasa sharrinsu ya fi yawa kan musulmi fa innahum lam yakun ahadun sharrun alal muslimina minhum domin babu wani halittan Allah da yake shi mafi sharri ne ga al'umman musulmi irin hawarijawa lal yahudu walan nasara ko kiristoci da yahudawa sharrinsu bai kai sharrin khawarij ba fa innahum kanu mujtahidina fi qatl kulli muslim saboda su khawarijawa kokarinsu da himmansu kwazansu da himmansu tattalin duk abin da za su tattala shine ya za su kai gaskashe musulmi lam yuwafiquhum mas mustahillina lid-dima'i al-muslimin mala yake cewa su kashe musulmin da lamewa fiƙuhum wanda san bai mara masu baya ya daidai da aƙidansu mustahillina kuma bai zama daga cikin masu halattar da dima'ul musulmin jinanan musulmi ba kun gano wannan da kyau ku in dai baka mara masu baya akan wannan ba to jininka ya halatta gari na bata makanka lokaci a ba ruwana kaga ma ba na wa'azi a kansu kana zaune nan ka shiga uku jininka ya under attack mun gano wannan ilalazin ka neman ka zauna lafiya kana tsoron kasu kashe ka ku yi biza ka tafi san bisa ungo kana zaune a nan ilalazin sun kashe ka in ga ba su kashe ka ba ko kisa bai zo ba ne malice wa amwalihim kuma sun halartar da jin dukiyoyin musulmi wa a auladihim da kuma kashe yayansu duk wanda muke katin alfarqu bainal firaq da shi anan yana da matsala wannan karatun ne mun karanta da ko irin yanda suke ganin halaccin a kashe jariri na duk wanda bai mara masa baya ba ballantana ma wanda ya balaga kuma sun ce 'ya'yansu ma da suka haifa na cikinsu za su iya kashe su cinda basu ba su balaga sun hankalci hankalin kansu ta hanyar mai ta hanyar imani da mu baya a ga addinin ba shi sa za ku yi mamaki ne khawarij suna sanya ma 'ya'yan cikinsu jigidan bom su tura su je suna tada bama bama cikin mutane a su ya halatta su haka ne da ya kada ku gane wannan sannan karkumanta sun kama 'ya'yan mutane da yawa da al'umma da yawa sun tafi da su kun gani suna nan zaune a cikinsu zankane to suna ɗiban 'ya'yan mutane irin wannan suna kauda masu da hankali da tunani suna su suna shigo da su cikin gari suna sanya masu rigan bama-bamai su tura su ta da bom ɗin shi sa suna ganin halacin wannan ne don ka ce musu a'a a ƙatalta nafsan zakiyatan bigeri nafsin za su waka dariya ne sai ‘ya'yan kafirai ne kafirai ne su ma kai ne kake tunanin wannan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu kuma ya tsare mana imaninmu mala ya ce mu kafiri na lahum saboda su haware sun kafirta kowa wanda ba su ba wa kanu mutadayyini na bizalika kuma a bisa wannan taɓargaza da ɓanna akan haka suke bauta ma Allah li azami jahalihim suna wannan ne saboda girman jahilcin su wa bid'atihim da kuma girman bid'an su almudilla wacce take mai batarwa wa ma haza tare da duk waɗannan abubuwa na kazanta da laifuffuka da taɓar gaza fasahaba radiyallahu anhum sahabban annabi wa tabi'una lahum bi ihsanin da waɗanda suka bi bayansu da kyautatawa lam yakfuruhum ba su kafarta su ba dan mutum ya kafarta ka ku in addini kake ba lalle ne ka kafarta shi ba in ka ci a ah, cin da ya kafarta mu walla to dama kai ma ba addini kake ba yanda yake gudanar da rayuwa da addini da san zuciya kai ma exactly abin da kake kenan wala ja'aluhum murtaddin kuma ba su aje su a matsayin waɗanda suke ridda kamar wanda suke rudda zamanin na abubakar ba wala atadau alaihim bi qawlin wala fi'ilin sannan ba su daren musu da aiki da maganganu zafafawa har sai da su waɗancan suka fara wahum bada'ukum awwala marra su suka fara an gano wannan da ku sabai ba su fare musu komi ba har ma da suka ware suka tsibbace suka je suke sansani a heraura sabai ba su fada musu ba kyale su suka yi kuma lokacin sabai ke da gwamnati suke da dukiya suke da fada aji suke da komi don duniyar musulunci tana bayan alini an gano wannan amma kiraura suka je su hawari su dubu sha biyu ko su dubu takwas suka zauna a sanda miliyoyin jama'a suke bayan sai da na in ku ne saboda zil kishi na banza sai a ce don me a ha'ula'i kuna ganin wannan lashir zumatun ƙalilun ‘yan tauga ne ‘yan kaɗa mu je murgushe su ba a haka barin su ake jama'a su ga ƙabanninsu ya bayyana ƙarara a ga gudun ruwansu shi sa in baka auna nassi da yadda magabata sau gudanar da rayuwa za ka yi kuskuren da ba za ka iya gyara shi ba in ya zama kana karanto abu daga zuciyanka ne daga tunaninka ne daga ra'ayinka ne daga fahimtanka ne sai ka yi ɓannan da ba za ka iya gyara shi ba allah madaukin sarki ya kiyaye mali ce bal ittaqullaha hafihi bal ittaqullaha hafihim sun ji tsoron allah a kansu wa saro fihim siyartul adila suke masa adalci wajen komi an gano wannan da kyau ko duk abin da suka ce suna son su yi addini ne aka ce ku je ku yi shine ka'idan duk wanda ya dauko aqida na khawarij abinda ake yake mai kenan in kaki to zaka bata wa kanka lokaci addinin ka ba zai yiwu ba duk abin da yace zai addini ka je je kai ka gane wannan yanzu alal misali yau da a ce khawarij da suka ware suka je sambisa za su ci gaba da addininsu da rayuwarsu a wajen gwamnati ba za ta rabu da su amma me yasa gwamnati take yakansu shigowa cikin gari suke suna banna yau da ce to su sun yi kasan su sun ta sambisa kuma duk wanda zai biza ga ka'ida zai zo su kuma ba ruwansu da kowa can za su yi noma can za su yi kiwo can za su rayu a to su kai baka isa kai naka bane kaji inda ake samun matsala da su inda kuma ba ta yin da za a bar su an fahimci wannan da kyau ku to mutum sai ya ɗauko maka irin yadda sayyidina ali ya ma'amalance su a karan farko sai ya zo ya ce maka ka ma'amalance su a matakin da suka ɗauko na ƙarshe da sayyidina ali ya ke su kun gane ba a yaƙansa a karan farko da suka zo da ɓanna har sai sun bayyana ɓannan ƙarara sun kai gejin da kowa ya fahimta an gano wannan sau da za a ce musulmi ne yan sarakunanmu da ke cewa ana takura ma 'yan shi'a ai shi'a musulmi ne sun sa abin da suke yi ne ba san me suke yi ba sau da har yau ba su fahimci addinin shi'a ba inda sun fahimta ba su yi wannan maganan ba sai ku ba su uzuri ba abin da suke illa kawo jin kaɗe-kaɗe na tambura da algaita da ake musu allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mali ya ce wa minhum ali daga cin waɗannan sahabbai akwai na ali radiyallahu anhu lam yakfurhum sayyidina ali bai kafarta su ba lakinhum sharrul khalqi amma da ya tabbatar da su ne mafiya sharrin halitta wal khaliqa fi nazrihim a cikin halittu gaba ɗaya babu mafi sharri irin khawarij walzalika qataluhum da wannan ne sahabbai suka haɗu baki ɗaya suka yaƙe su waɗannan khawarijawan to gashi aka sama da yake cewa rawa ibn abi sheba fil musannaf a juz'i na 15 shafi na 331 haka muhammad dan nasar fi ta'zim qadr as-sala a shafin lamba na 591 zuwa 593 min tariqi min tariqaini an ali annahu su'ila an ahlin nahar an tambaye shi dangane da mutanen nahar a mushrikunahum khawarijawa ne suka je suka yaya da zango a wannan waje shin mushrikai ne su? kala sai ce mina shirri farru mina shirki farru ai shirkan suke gudu qila munafiquna hum munafikai ne kala sai ce innal munafiqina la yazkuruna allaha illa qalila su munafikai ba su ambatan Allah sai kadan komai nasu kibkib ne kun gano wannan su munafikai ba sa son su gaji ba sa wahala sun ci a ɗauki addini yadda za ka iya ne kawai sauka zai kasa gane wai ku munafukai ne ko ko kawarji ko ko duka ne ƙila lahu aka ce famahum to su su suwa ne ne waɗannan mutancin da kaƙi cewa mu shirka ya cewa munafukai kare ce ƙaumin bagau alaina mutane wanda suke zalunci suke tawaye suke adawa da mu duba tamhid na ibn barri mujalladi na 23 shafi na 355 da minhajus sunna na ibn taimiyya jizi na biyar shafi na 242 zuwa 243 da fatowar bari na ibn hajar jizi na 12 shafi na 301 da ithar al-haqqi ala na ibn wazir shafi na 388 Allah maɗaukin sarki masu sakayya da alkhairi mala yace fa haza yadullu ala fiqhi salaf wannan yana nuna tsaban fahimtar magabata wa wara'ihim ala ahali ala anna hunaka min salaf man kaffarahum amma baka sani duk da wannan irin yanda fahimtar addini da taka tsantsan na magabata yake sai da aka samu wasu daga cikin magabatan sun kafarta su mun gano nan da kyau ku. man kaffarahum akwai wanda ya ce khawarij kafirai ne walahu wajhatu nazar amma shi ma kafirta sun to akwai fuskan kafirta sun da suka yi muhtarima wa huwa akhadhu hadha min qawlir rasul dole martaba maganan masu cewa kafirai ne saboda sun dauko magana ne daga maganan annabi da yace yamriquna min ad-dini kama yamriqu sahmu min ar-ramiyya suna barin addini jama'a duk mutumin da ya bar addini kamar yadda kibiya ke barin addini kuma har yana na musulmi misali wanda ya fita ya bar masallacin nan har yana cikin masallaci kuma kun gane misalin to suka ce a ah, ya ba za a kafarta su ba da yawa sai suka ce an ƙi kafarta su ne a farkon al'amarinsu amma a ƙarshen al'amarinsu fa to nan ne matsala ya taso za mu tattauna wannan insha Allah a karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum